a'a wai ke da na ce ba zan tafi da ke ba shine kika ka tsaya jikin motar to yanzu ya kike so a yi yau sai ka kai ni gidan antina zifa ba zan je da ke ba sai na je ba za ki je ba sai na je na ce ba za ki je ba wallahi sai na je ni nan ba kya ma tsoro na ku hm. Hm. yar ana ce to shiga mu je eh anya zaman yaran nan zai ɗore kuwa dama kai ne ni kai na raina baya son wannan abu kai ka matsa dai ka ce sai an yi saboda ka san nazifa hanya jirgi daban ta mota daban kai kanka ka san matsayin wannan yaro haka ne akwai bambancin halayya tsakaninsu mai yawa nazifa tana da tsatsauran ra'ayi sa'annan kuma ba ta shiri da talaka sannan shi kuma wannan yaron ya mamai da talaka tamkar abokinsa alhaji na ka kira su ka kira yaran nan a tara su kai musu magana in ya so kowa ya san matsayinsa gaskiya haka ne dama an ce naka sai naka kuma babu yadda za a yi halayyar naka ya yi daidai da na wani dama haka nake so na ji ka faɗi alhaji السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ina ta sallama baki amsa min ba kuma ko da ba za ki kula ni ba ya kamata a ce kin amsa sallama da na miki to san da dawowa ba haka na fita na barki a gidan ba ko za ki iya bani labarin abin da ya faru bayan fitata idan akwai matsala abin da ya faru bayan fitanka kake so ka ji da ka fita gida ka je ka kai kara na wajen sa'abba da umma akan kai ina yin abin da kake ganin bai dace ba a wajenka umma ta kira ni ta gaya min duk abubuwan da ka je ka faɗa musu ra'ayinmu ya zo ɗaya da su sun ce mu umma ina da buƙatar a canza min 'yan aiki ne a kawo masu jin magana za a canza mu abu ɗaya ne da kawai suka umarce ni da na yi ya maka biyayya kuma ai ina yi ku? kina yi kai haƙuri yallaɓai ba na son ɓata maka rai kwata-kwata a rayuwata ni ma haka nazifa sam ba na son ganin na ɓata miki rai amma ke yake sakawa dole sai na yi haka to in dai haka ne me yasa ba za ka bani na yi abin da nake so ba tun da kai ma ina maka dukkan abin da kake so nazifa kenan wato dalilin da yasa nake yi miki fada akan wasu abubuwan saboda ina son ki kuma ina matukar ƙaunar ki sannan ina son ga kin gama da duniya lafiya shi rayuwa da ke gani kowane ɗan adam yana da daraja kuma yana da sa, sannan kuma idan kin ga mutane kina wulakanta su to ki sani fa wani idan ya rabu da ke wallahi wani ba zai kyale ki ba kuma duk hanyar da zai biya ga ya cutar da ke zai bi kuma zai cutar da ke nan ko kuma kina tunanin cewa su talakawa ba su da hanyar da za su iya cutar da mai kuɗi don haka kiwa kanki faɗa to shi kenan ni dai amma burina a duniya in faranta makare, rai ko da kuwa zan ɓata ran mutane dubu ne ina son ga mijina ba na son akan wasu talakawa ka dinga ɓata ranka da ni hmm. to shikenan amma dai ina roƙon Allah ya sake gane abin da nake ta nuna niki wata rana kunna min hita zan yi wanka hajiya na ya ga kin dade biki fito ba yanzu tafi gida kai ce fa ne bari bi shi da gudu ko zan same shi kai dan Allah dakata malam ka koma ka je ka ci gaba da aikinka duk lokacin da ya dawo ka ce masa ya shiga cikin gida ya same ni ina jiransa to na gode wai ba kana nan na aiko na ce jira ni bane ne eh muna tare da shi kika aiko mai ro idan ba kya son ki tuka motar ne to je kai ki tunda kina sauri ko kyale ni kawai zan jira ya dawo yanzu wai kai dan Allah baka mamakin abin da mutumin nan ya mun baka ji a ranka kamar an raina matanka eh ni fa da kaina fa na tura na ce a ce ya jira ni kawai ya tashi ya tafiyarsa wanda irin wulakanci fi sabilillahi azifa mutumin nan tun karfe tara kika ce jira ki yanzu karfe ɗaya na rana me yasa ba za ki tsaya ki tanan cewa watakila wani uzuri ne ya fitar da shi ba waye shigo nake dan Allah dan annabi ke haƙuri kiwa Allah kiwa annabi ke haƙuri bai tsammanin za ki fita yanzu an na kai tefa ne gida saboda babu abin da za su ci ke haƙuri kiwa Allah ke yi haƙuri malam kar ka damu za ka iya tafiya ba komai na gode kai malam zo nan Kika mare ni? An mare ka. Ko za ka rama ne? Gaskiya tsakani da Allah ki domin mutum kamar ni ki mara. Rabon da amare ni tun ina ƙarami hajiya. Sai yau yau gashi an waye gari kin mare ni saboda tsananin tarin dukiya. Aba hajiya. Aba hajiya ki duba a haifafa na haife ki. Amma yau an waye gari ne kika mara hajiya. Tsaya malam. Me ka mare ta? Saboda ta mare ka. Na ka sani ba ka mare ta ba Alhaji. Na san idan na ce maka karama za ka ji nauyi na ba za ka iya rama. Shi yasa na rama maka. Sauran kuma ya rage gare ka. dan ka iya yafe mata sai ka yafe mata idan kuma ba za ka iya ba sai ka bata da Allah wannan duk abu ne mai son iya ne eh? ni ka mara abdul yanzu ne za ka mara ni ka mara akan wannan talakan banza za ka yi tafiya malam zuwa an jima zan neme ka na daɗe ina sauraren ki ina kallon ki kina kiran mutane da talakawa ko ki kira su da banzaye ko kuma yan iska ke kullum baki da wata magana mai daɗi waɗanda za ki faɗa wa mutanen da kuke tare da su sai baƙaƙen maganganu munana to ina so ki sani duk abin da za ki yi a rayuwa ya kamata ki rika tunani ki rika tunanin rayuwarki kafin ki kalli ta wasu sannan ki rika kallon irin rufin asirin da Allah ya mana kafin ki kalli na wasu ina so ki sani cewa duniya nan da yake gani kowa yana zaune akan sirrin sa da duniya za ta ce kowa ya tashi to wasu wallahi ko akan titi ba su isa su yawo ba Abdul yanzu ne kake so ka tona mu asiri yanzu ne kake so ka tona mu asiri ni ce kake so ka tuna min da asali na gaskiya ne lalle ka yi buris da duk abin da abba da umma suka hore ka a kai ba abin da nake nufi ba kenan kada ki canza min magana ta nazifa ina za ki je ne gidanmu zan je oh my god kin ga nazifa ni fa ban faɗa miki maganan nan dan ne miki gori ba kawai dai ina miki nasiha ne domin in kafa miki misali dan girman Allah karki je wa iyayenmu da wannan magana wallahi tallahi sai na gaya musu in ya so in na daka kore ni a gidan ai ma lokacin da aka kawo ni gidan ku ba ba shawarta na aka yi ba tsintan kaina ne a ciki kuti kutu yanzu baka da daraja da kima a na Kinga, dan Allah ki hakuri, na roki ki hakuri dan Allah. Iyayenmu ba za su taɓa jin daɗin wannan magana da zaki je musu da shi ba. Ni kuma na yi miki alƙawari da dan Allah ba zan ƙara kusancin faɗa miki wannan kalmar da na faɗa miki ba. Dan Allah, nazifa tsaya ki ji dan Allah tsaya dan Allah dan annabi ki hakuri dan girman Allah ki hakuri ki tsaya nazifa nazifa Allah bai ban so ka ɗauki wannan matakin ba dun ni na jawo muku wannan matsala baba ba laifinka ba ne akwai wata babbar magana ce kuma bakina ya ce na riga na furta na tabbatar da idan ta sanar da iyayena ba su taɓa jin daɗin maganar da na faɗa ba ina shi kyauta dole sai na bita ta ki ɗin wata mota a hannunka a ta fito min da ita da Allah ta shi abdulmalik din ne ya yi miki gorin asali lalle ya yi babban kuskuren da zai yi da na sani akan abin da ya faɗa ke shiru yata ki share hawayenki kina da 'yanci don ke ma 'ya ce kamar kowa kin ji ko? salamu alaikum. amin wa alaikum salam bismillah ga guri can ka zama. abba wallahi ba na faɗa mata haka bane don wani abu dakata ba na buƙatar jin wata magana daga gare ka bayan ka watsa mana ƙasa a ido ka nuna mana cewa kai ba ɗan halak ba ne bayan alhali kai ne misalin tsintacciyar mage da bata mage tsintacciyar mage ƙwarai kuwa shi shi ne ba ɗan asali ba ke ce mai asali a gidan nan mu ne iyayenki mu muka haife ki ni ne mahaifinki ga mahaifiyarki kina. kuma da kake maganar asali ita tana da cikakken asalinta kai ne baka da asali domin tsunto ka muka kuma duk maganganun da nake yi a kanta ba da ita ya faru ba da kai ya faru abba ban gane me kake so ka faɗa ba na nufin kai ne muka karɓo ka daga asibiti bayan kwato ka da aka yi da hannun mahaukaciya a lokacin ido buɗe muna neman haihuwa ba mu samu ba bayan mun rene ka cikin jin daɗi da alkhairi daga baya sai allah ya ba mu haihuwa nazifa ita ce 'yarmu ta cikinmu ba kai ba juya magana akan ɗan wannan karamin abin da ya min. Abba, daga sai kuke ba ku ka haife ni ba? Ba mu muka haife ka ba. Kuma lokaci ya yi da ya kamata ka san waye ka yi. Tun da yanzu ka kawo ƙarfi, ka yi karatu isasshe. kana da jarin kanka to lokaci ya yi da ya kamata mu yayi ka nazifa ita ce yarmu kai ma ka je ka nemi iyayenka ina so in baka shawara cewa kafin ka bar gidan nan ka rubuta wa nazifa takardarta ta saki don ta je ta auri dan asali ba kai ba zifa mu ne iyayenki mu muka haife ki wannan magana dama mahaifinki ya ɓoye ne tun farko saboda ke mace ce saboda kada ki masa gori to ashe shi ne butulu muka yi masa alheri bai gode ba don haka duba ka gani dubi fuskarta yadda ka mare ta hannunka duk ya kwanta akan fuskarta ki daina kuka abba kun san abin da yasa nake kuka kawai ina kuka ne saboda tsananin mamakin da nake yadda kuka ɗauke ni tamkar ɗan da kuka haifa na tabbata da ba ku da 'ya'ya bayan ni ba za ku taɓa rabuwa da ni ba ba zan taɓa mantawa da ku ba abba ta umma kun yi min karamci iya karamci kun nuna min soyayya soyayyar da ba su 'ya'ya za su sami irinsa ba umma kada ki manta duk inda na je zan dawo ko da na haɗu da mahaifiyata ta asali ke ma uwata ce ko babu komai kin goya ni a bayanki kin wanke min kashi da fitsari na hana ki bacci na hana ki sukuni don haka babu wanda ya sai hana da in kira ki da sunan mahaifiyata da na bar gidan nan saboda 'ya'yanki na jini dole zan ci gaba da miki biyayya har ƙarshen rayuwata Na shiga uku na ja kaina. Abba, zan bi shi ne ba zan iya rayuwa ba shi ba. Ina za ki je? Dawo, ki rabu da shi. ki dawo ki zo ki zauna mu ne iyayenki ni ce na haife ki ke ce yata a ciki ni na tsuguna na haife ki da kaina kuma a ciki na kika kwanta dawo ki zo ki zauna share idanki kuma ki zauna na ce zuciya tana tunani ambato take riƙewa so nake ta samu yalwa ma'ana gurin tsayawa Hmm, tashi na a gata ashe ba ɗan gatan bane ba. Uwata har na wanda ya san so ba zan sani ba. Na tashi gidan karamci har da mutunci bai zobe ba ashe wahala tana nan bibiya ta ba kurewa Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. a ga makullin gida ga makullin mota ban fita da komai a gidan ba illa suturuna da na siya da albashina umma kamar yadda na faɗa miki duk daren daɗewa zan dawo insha Allah zan dawo sai dai ina roƙon da ki min addu'a Allah ya haɗa ni da iyayena na asali nazifa iyayenki sun nemi da in baki takarda kuma na amince zan baki amma ina so ki sani cewa ina son ki ina matuƙar ƙaunar ki don haka ga takardar ki na sake ki saki ɗaya ina za ka je ƙanwata zan ɗan yi tafiya ne ba zan daɗe ba zan dawon Allah ya ta. Ke, dawon, dawon ki zauna. Abba ina neman wata alfarma guda ɗaya a wurinka. Don Allah ina so ka sanar da ni asibitin da ka ka ɗauko ni. Ba a garin nan ba ne. Ko a wani gari ne zan iya zuwa nema. abdul don allah ya abdul ka tsaya don allah kar ka tafi kai hakuri kar ka bar gidan nan don allah ka tsaya kar ka tafi wallahi idan ka bar gidan nan rayuwata tana cikin hatsari nazifa ki hakuri sai ka ce baki ji maganar da iyayenki suka faɗa kaina ba zan tafi amma na tabbatar da wata rana dole zan dawo in gaida iyayena saboda idan su za su iya rabuwa da ni ni ba zan taɓa iya rabuwa da su ba ya abdul ni na ja mana wannan abu ni na saka rayuwar mu a cikin rudani don allah ka ka ni in ka ni wallahi wannan abun zai zama sanadiyar rayuwata ki hakuri ni ba da san raina san tafi a ki ci iyata su sun karfi mun ban sani ba duka laifi in kika yi mun gunso ba zai zan kuskure ba lafiya me ya faru ne na ga kun fito kuna kuka karka damu lafiya kalau kowa lafiya yake babu wanda ya mutu buɗe mun kofa to amma yalla bai ya zaka tafi gaban motar naka ina zaka je haka karka damu zan dawo koma ina zan to amma yalla bai ba mutulici kuma na gode abin da suka yi min ban rage ba ya san mini wajibi na neman iyaye ba tsayawa shi mai rukon naka ya faɗa maka kwanan watan da ya zo karɓe ka eh ya faɗa min cewa ya zo nan ranar 28 ga watan yuli da 1825 to za a iya samun rekod din. sai dai ina ganin wanda ya sa hannu a takardar ba na tsammani yana aiki har yanzu a nan asibitin Amanda. ranar jariri guda ɗaya tak aka bayar kuma sunan wanda ya kaɓa jaririn alhaji yusuf umar tare da matarsa hajiya saudi dalilin karɓar jaririn shine ba su taɓa haihuwa ba kuma suna buƙatar ɗa kuma sun yi alƙawarin cewa za su riƙe ɗan tsakaninsu da allah har abada sai dai kuma in har ya kai lokacin da allah zai sa a sami iyayensa ka kuma kwafi ɗin yarjejeniyar takardar da suka yi to um, likita da allah menene sunan wanda shi ya ba da jaririn da kuma adireshinsa ok ga shi nan ai ga kuma sa hannunsa sunansa dr rabi'u bulama amma ya bar aiki a nan tsawon shekara goma da suka wuce yana nan asibitinsa na kansa yana aiki a wurin sai dai idan kana so zan iya baka adireshin ka je ka same shi to ba damuwa amma da Allah ina so ka taimake ni dauki hoton shi wannan rubutun saboda in je masa da shi ok kakka samu damuwa yanzu zan ba sakatariyata insha Allah za ta yi photocopy din sai ta baka tafi da shi to shi okay no problem hmm. Allah sarki ka bar waje na kana jariri yau ga ka a gabana ka zama babban mutum ka bar waje na baka magana amma yau gashi ka zo mun da wata magana a bakinka Allah mai iko halitta kenan kullum canzawa take a'a to yanzu me kake so ka sani game da lamarin a gaskiya na yi mamakin ganin ka na zo ne domin ka bani labarin mahaifiyata domin na tabbatar da cewa kai ne mutum na farko da ya kamata in tunkara domin ka faɗa min inda zan nufa domin same ta a gaskiya ban san mahaifiyarka ba amma dai na ga waɗanda suka kawo ta sun ce sun kawo ka ne daga gidan mahaukata domin sun ƙwace ka a hannunta ne an kawo ka nan kana cikin matukar zazzabi da ciwon pneumonia bayan na jinyar ka har na tsawon kwanaki takwas na ga kamar ka murmure sosai ka samu lafiya sai masu neman jariri suka zo sai na ɗauke ka na danka ka a hannunsu domin ka samu iyaye wanda za ka girma a hannunsu wanda za su kula da kai ka yi rayuwa mai kyau to shi gidan mahaukatan a nan garin yake? eh ina zaton haka to da Allah ko za ka taimaka ka kwatanta mu me zai hana sai a kwatanta maka hmm. barka di yawa barka ranka da ni ka zo ganin wani ne a'a na zo duba wata mata ce ban sani ba ko har yanzu tana cikin gidan nan ce ta yaya za mu taimake ka ko kana da sunanta eh sunanta zainab um, ranka daɗe duk wasu bayanai da ya kamata a ce ka gano kowa ce ce ita suna cikin wannan yana cikin nan wannan rekod ta ne daga inda aka ɗauko ta aka kawo ta wurin ku kenan eh domin daga can asibitin nake shine suka turo nan suka ce nan suka kawo ta ni ne jaririn da aka karba daga hannunta tun ina jariri sanadin rashin lafiya da ta samu shine aka karbe ni a hannunta ita kuma aka kawo ta don saboda rashin lafiya da ta samu ah. wannan rikodin matan ne? Rikodin ta ne wani ba zan tabbatar maka amma idan har matar da kake magana ita take da wannan rekod din ina tunanin tana cikin gidan alhamdulillah alhamdulillah Allah shi ne abin da amma ba ni tabbas abin da za a yi mu je gurin da marasa lafiyar suke sai mu duba mu gani idan Allah ya sa an dace ita ce shi ko Thank you. Baba, wannan matar ina kyauta zaton in dai har kuɗin da ka kawo to wannan matar ita ce mai wannan rakon domin duk shaurin da na je na nuna maka ba su kai wannan matar da biya ba don ko ni ma a wannan asibitin na zo na same ta haka kuma fayil ɗinta sunan da ke jikin wannan fayil ɗin haka aka saka ina kyautata san cewa wannan ita ce mahaifiyata na ji a jikina ko jikina ya bani haka abinda za a turmi na ji ofis mutattara bawan Allah har yanzu baka tafi ba likita ina nan babu inda zan je daga nan har zuwa wasu ɗan lokuta haka har zuwa yaushe nan ba gurin zama ba ne ina ganin zai fi kaje ka ringa zuwa kana ganin ta akai akai likita da ni tunanin da na yi shine tunda kun yi iya bakin ƙoƙarinku Allah bai sa ta samu lafiya ba me zai hana ka faɗa min wani asibiti wanda ya fi nan in kai ta watakila Allah zai sa a dace bawon Allah ba zan ɓoye maka ba a gaskiya haukan mahaifiyarka mun tsaya mun yi tunani ba ciwon asibiti ba ne a tunaninmu asiri aka yi mata abu mafi a'ala shine a samu malamai su ringa mahaifiyarka addu'a to likita tunda abin ya zama haka watakila ban sani ba ko ka san wasu malamai da za a iya dauke ta a kai ta tunda ni ba garin nan nake ba gaskiya gaskiya ba za a rasa ba in dai wannan magana kake da bukata a shirye nake likita ko ina za a kai ta zan iya ba zai fi ƙarfi na ban Allah ya que nos vemos. Asabi, ku je ku cire wa Zainab sarka, ku jira mu. Amma da Allah ku yi hankali kun gadi abin da ya faru je da wannan mara lafiyar shi ma. To ku yi hankali da Allah, ku je ku jira mu. Wato abin da ya sa ne jira mu. a yau ne nake so za mu fita da zainab don kai ta gidan malam kuma amma da allah ina son wannan abin ya zama sirri tsakanin saboda kun san hukumomin asibitin nan ba lallai su ne su yadda da wannan abin ba amma da ni da ku ba baki da mun yadda da ba abin da ya fi kafin arewa musamman irin wannan ciwo ba lallai ne marar da ni asibiti ka iya warkar da ita ciwo na hauka irin haka da kuma ake tunani akwai asiri a ciki kun ga sai an hada da addu'a da Allah kuma taimaka da taimaki abin da ya yi duk abin da zai yi don ganin ya nemi lafiya mahaifiyarsa wannan shi haɗin kanku da yake ai ranke daɗe wannan ba wani abu ne taimako idan ta samu lafiya mu haka muka ban ƙasa ba Matanmu kawai Allah ya bata lafiya Allahumma amin addu'ar kenan na gode likita Allah ya saka da alkhairi da irin wannan taimakon da kuke mu na gode sosai ba komai Abdulmalik ina ganin abin da za a yi kuma je domin mu yi gaggawa da ita da ita ko bismillah alhaji na alhaji na alhaji na <laughs> ku bannin je gurin alhaji na alhaji na alhaji ku bannin je shiga shi can alhaji na <laughs> hankali alhaji na alhaji na alhaji na kai alhaji na alhaji na eh kai alhaji na alhaji na alhaji na alhaji na alhaji na kuma ni je gurin alhaji na subhanallah subhanallah tun yaushe wannan take tare da wannan lalura to aka raba kalla a gaskiya a yadda rekod din asibiti ya nuna mana akalla ta kai kusan shekara 27 a asibitin nan gaskiya ya salam ya salam amma me yasa ba ku nemi duk tsawon wannan lokacin ba ku nemi gudunmuwan addu'a daga bayan Allah ba akaram kalla ka san yadda manyan mu suke ba dukansu ne suka yadda da irin wannan abu ba a tunaninsu duk wani ciwo warakarsa a asibiti ne kuma a tunaninsu ta daga allura sai ɗauri za ta samu lafiya kaga ko a yanzu zuwan nan namu a sirri muka zo kuma tun da muke a asibitin nan ban taɓa tunani ko jin labarin cewa wani ya zo neman ta ba tun da take gurin nan sai jiya wannan bawan allah sunansa abdulmalik izo ice shi ɗanta ne shi sa hakan ma ta faru to yanzu ku sake ta ku fita ku bani wuri a makalla idan aka sake ta za ta yi buge-buge ko ta gudu babu komi ku sake ta na ce amma shi wannan kace ɗanta ne ko? eh ta ne shi yana iya tsaya ba komi ku sake ta ku tafi i Khalil. And بسم الله الرحمن الرحيم Malam ba mutuwa ba dai ko? Ah, ba mutuwa ta yi ba, bacci take yi. Dan saurayi ya sunanka? Sunana Abdulmalik. Masha Allah. Ita kuma fa? Zainab. Masha Allah. Malam Abdulmalik, za mu yi mata addu'a, kuma insha Allah muna sa ran da yardan Allah za ta samu waraka, kuma ta warke da izinin Allah. amma za ta warke ne kadai ta in babu hannunta a cikin wannan laluran da ya faru da ita ma'ana kalman da bahaushe ya kan ce kaikayi koma kan kera in akwai hannunta wajen cutar da wata ko wani a laluran da haukan nan ya faru da ita tabbas Allah zai alfashi abdu'anmu zai iya mayar mata da shi ta wani hanya amma ba ta wannan hanyar ba domin Allah mai amsan addu'an bayansa ne matukar tana da hannun cutar da wata to ƙila Allah ya kama ta ne da laifin yi mata azaba ta wannan hanya da wannan laluran ya faru da ita in Allah ya dama babu hannunta a cikin malam muna fatan haka Allah ya sa haka za mu ci gaba da addu'a